Ah, muna ƙara godiya ga allah ta warka ta'ala da ya nuna mana kusan wannan ƙarshen wanga wata mai albarka na ramadan muna roƙo allah abubuwan da muka gabatar na alkhairi na ibadodi allah karɓa muna allah ka shi addu'o'inmu ka kawo mana mahita ga al'amura wadda ya ake sananne ga dukkan musulmi akwai zakatul fiɗe wadda take a sanannen abu ne alhamdulillah kasashen musulmai to shi ne muka san mai bayani game da ita don ƙara jawo hankalin al'ummar musulmi ga wannan aiki wannan ibada wadda take ainayinta don godiya ga allah na wannan wata ɗin a cika ta muhimmis cika alkhairi da alheri alama karɓar alherin harko ne daga cikin an ka ce zakatu fidir ta'arifinta ma'anarta zaka ce amma ta fidir abinda ka kan fidir shi shine salatun idil fidir an yi kwana 29 ko 30 ana azumi a ba a ci da safe ko ba a ci e, gayini gaba ɗai to wannan ranar sai a ci sai an gace mata zakatul fidir sannan falalata ta zo Allah na ce za ja a nasarar alfat ina da na kalkausar fasallin rabbika wani har sun an ce duk wanda ya shahi ita sallar fidir ita aka nihi to tare da ita akwai wannan sha'anin zakka hadisi ya tabbata a cikin muwaɗa malik da sayul bukhari daga hadisin abdullahi ibn umar anna nabi sallam farar zakatu fidir cewa nabi ya farlanta zakatu fidir ala kulli muslim akan kowane musulmi karami da babba da bawa da ɗa da namiji da mace duk wannan ya shahi a ah, zakatu fidir kusan wasu malamai kamar sheikh muhammad sallallahu alaihi wasu na cewa koma ciki wanda ba a yawa ba za a yi ta mai zakatu fidir kama dai nan malamu sun tafi cewa abin da an ka haifa misali jinjiri ko jariri shi ma duka ko bai azumi ba da alkhairin sa'an min tamri kawai da hadisi ya ci gaba da cewa sa'i na dabino ko cikui ko alkama na cewa galibi kutul balad abinda shi ne yawa abincin mutane na gari shi an ka kula misali yanzu ga zahiri da ke abubuwa allah ƙara yayi muna mutane sun cin shinkafa <laughs> shinkawa ta ya kamata a ce ta ce galibin kutu balad amma tare da haka wuta ita da dawa ko masara ko gero zai yi amma an yi son wanda ya yi saboda za ka ba miskinai ne za ka ba miskinai su ne waɗanda aka ba jinsin miskini shi aka ba kuma abu ne wanda yake mai tarihi ana tarawa hadisi ya tabbata a cikin bukhari daga hadisan abu huraira radiyallahu anhu manzon rahama ya sa shi ya kula da hacin da an ka tara na zakatun fidir a cikin sto-sto har labarin wani aljani wani shaidari ya je na ɗiba abu huraira bai gani ne daga baya faɗa manzon rahama manzon rahama ce ya gaya mai addu'a da zai gan shi har ya kama shi so ɗai na biyu ya ce zai sanar da shi wata aya ya karanta da shi suratu abin nan ayatul kursi to wannan ya nuna maka irin wanda ya kamata hukumomi su kula da karɓat to amma mu har yanzu wannan abu ya gagara nan. to haka sai kowa kowane mai gida duk wanda ya ka ɗauniya da shi zai hita mai man ya ulu wanda ya ka ɗauniya da shi ko da yaron gida ne in dai ya tabbas can uwaye ne kamar irin almajirai masu zuwa birni wanda ka ga aiki ko ga abin ka a gida to in dai uba ne bai hitan masa to ya kamata shi wanda ya ka aiki gidansa ya sa shi cikin abin zai hitawa kuma lokaci sa'i ɗaya ne na abinci ga gari wanda ya yawa ko ga abin da ya sauƙaƙa ga mutum sannan kuma ya halatta kawai da an abdullabin umar kai cikin bukhari kwana ɗaya ko biyu sai hitas kafin sallah kwana ɗaya ko biyu kafin sallah sai hitas malamai suka ce yin haka za a taimaka ma su waɗanda mabukata su gyara abincin kayan lokaci musamman mu yanzu a ce irin abin da shaidawa ko masara in ka ba da ita ran sallah to ya zai yi ka gani da haka kwana ɗaya ko biyu an so a ba da ita amma in misali shinkawa ce ita kaga kawai jiwa ta za a yi cikin abin eh, tukunya a abin nan to annabi sallallahu alaihi wasallam ma adaha kabla eid wanda ya bada zakar kono kahin idi a hita idi ma'ana wansa hake to ina sadakatun makabula sadaka ce ma'ana zakka ce karɓaɓɓa ma'ana zakatun makabula wa ma ma'adaha inna ma hiya sadaqatu min as-sadaqat ta mutum ya samu matsala yasa ga littahunmu na malikiya suka ce yaushe ne take zama dole wasu malam suka ce daren da an ka ce an ga wata na sallar idi to wannan daren ya kama ta zama dole lokacin wasu suka ce a wansa hake kayan a ta idi wanga hadisi ya nuna shi ya sa hake ne tunda annabi ya ce wanda ya ba da ita kafin a ta idi sallar idi to zakka ce karɓaɓɓa to amma koyaushe mutum ya hattara abuwa alkhairi ga zuciya ga shaidan ya yi wasa ya yi ƙoƙari ya hitar da abun nan kahin lokaci sannan a duka wannan wanda adda hali misali kana ɗiya talatin da ɗiya da mata da wa da wa sai ka samu abin da ya dace biyu uku ko hudu ko wani a haitar mai da sa'i ne sa'i sa'i wane wance wane wance duk a tattara to idan mutum bai samu halin allah bai hore mai ba an ka kai ranar idi bai da hali Ko an bashi bai da hali amma an bashi to ita wani ya kawo mai sai a diba in tana isa wannan abu zai isa a mai abinci har kuma a raga abin da za a iya hitarwa to ya yi ƙoƙari haka nan misali su uku ne an ka kawo mashi sa'i 20 misali ko goma to zai hita ciki ya a yi abinci sannan kuma zai iya ita to shi ma ya hita ma su uku ɗai amma in bai isa wannan ɗaya ne na abincin to ya faɗi sannan in mutum bai da har an kai wa sallar idi to ta faɗi in ya samu daga baya zama sadaka a cikin sadakoki wannan kawai da ni bayani kuma miskinai aka ba miskinai waɗanda suke masu tsananin bukata gidaje waɗanda suke ba abinci sannan magana ingantatta wajen malamai ba a ba da kima kamar ka ce yanzu in za ka hita gidanka buhu biyar sai ka ce to nawa buhu yake a ce dubu misali dubu talatin ka tara dubu talatin so goma ka ce bari ka bayar da kuɗi wannan bai halatta ga magana ingantatta ta malamai wannan dai abinda an ka ambata na na'uka abinci ka te ka sayo ka ka bayar in sadaka za kai da kuɗi wannan ba laifi. amma wannan shi za kai abincin na shi an ka kace ka bayar ko da cikui ne Abinda ke da abincin otu galibi ahal balad to wannan in mutum ya yi to ya yi abin da allah tabarka ta'ala ya nema ya yi ta wajen hadisan manzo rahama tunda fara da haɗa rasulullah sallallahu annabi ya farlanta ta ga kowa duk wani musulmi ko bawa ne kai mai gida kai zaka hitarwa kuma a yi ƙoƙarin hitarwa a kai da inda suke mabukata makwabta da wanda duk yake mabukaci ne amma kawai da muka sani ban da ɗiyanka ba waɗanda suke ɗiya ko matanka wanda suke wajibi ne kace da su ko wayanka ban da su wannan shi ne a takaice abin da shahi wannan ibada allah ya hori mana ya ba mu yin ta kuma allah ya karɓa mana idan mai tambaya ya tambaya yake cewa misali abin da an ka ce a hitas na sa'i kawai da hadisi ya tabbata na abdullahi umar wanda an faranta shi kan dukkan musulmi wannan zakka to sai ya kasance kamar munan dawa ko masara ka ba mutum sa'i to sai ka hada da kudin da zai gyara a sa'in nan dai da an ga ce ka bayar shi ya san wanda zai yi wanda zai a musulunci bai azama wanda ya bayar ba da ya ba da wani abu cikin bayan da ni ɗazu lokacin manzon rahama da sauran kwalafa akwai hukuma zakka da ka tafiya tana an so zakatul fidir kaga ita gwamnati ita ka tara ni ce tun da yanzu ba wannan shine kai mai gida in ka ta sai ka gawa ya kamata ka ba amma da hukuma za ta yi wannan to da shi ya fi tun da shi ai zamanin manzo ma ga hadisi abu hurairar ma ambata ana tattara daga gaba a ce a ga waɗanda suka dace kuma hukuma ita ta yi sanin mabukata ga sunan yanzu yan gudun hijira wani suna cikin wani hali duk wanda ya kamata a ce an tsari an taimaka musu in kuma kana iya sai ka ce ka kai masu in akwai kuma wani wanda shi ma din yana cikin bukata kuma akwai din to sai a bashi daga ba za a ce kuma sai ka haɗa mai da wani abu na kuɗi na gyara ba sannan misali a ce yau mutu yana da su goma ko su biyar a gida sai zamanto in ya ɗebe abin zai ɗebiya kawai abin da gare mutum uku ma'ana na uku kawai zai hitar bai da halin na biyu ba zai hitar ba sai dai ya kokari ko ya hada gaba ɗai ko ko ta faɗi na kowa aza shi kuma duk ɗawainiyar shi mai gida ne ya yi kokari ya sabuwa cika shi kenan amma misali kama a ce ya ba da na uku yana fatar bayan idi za a kawo mai to ya yi zakafi ɗin mutu uku biyu ya yi sadaka da wani alkhairi ne amma ba haka nan ba jumlat iyali ne to su aka kallo ga hitarta in bai da hali ga ɗaya hitar masu to ya ta faɗi gare shi wannan shi ne abin da ya kamata mu lura sannan jama'a alhamdulillahi harakoki wannan addini na musulunci alkhairi ya kaso ga juna don ya zamanto an yi kowa ya ji daɗi akwai hadisi sai dai hadisin bai inganta ba sai dai ma'anarsa akwai abin da ka ƙarfafa ta agunuhun, an su'al yau id ma'ana ku wadatar da su da roƙoran idi ku ba su su zama su maran nan su shiga cikin 'yan uwa su ma a yi abinci gidan shi gidan su ma su san lalle yau idi ne tunda alkhairi ne su ma su shiga tare da 'yan uwansu haka a yi ƙoƙari a ba da abin nan cikin lokaci alhamdulillah yanzu akwai sa'i irin nanan ma gida ba irin sai na laraba ba in kana baka da sai ka ce ka aro sai ka zo ka hitas yanzu duk abin da sauƙi kuma a maza a ba mabukata kafin lokaci in ma ran sallah za ka baya tutun tun da sahi irin ƙarhe shidda bakwai a ce a kai mashi misali in shinkawa ce kaga kawai zai je ya ɗan samu abin da zai haɗawa na ce wani sai a gyara sai a ci to abin da kaso so in ƙara karfafa nan mu yi tunane ga hikimar ba da wannan zaka zakatul fiɗin ne a ci alal musulmi yalwatawa ga musulmi kuma duk wanda yalwata mu dan uwa ne Allah zai yalwata mushi wanda ya sauƙaƙe mu dan uwa ne Allah zai sauƙaƙe masa mai ƙoƙari kenan mu zanki taimakekeniya Allah na cewa ta'awunu alal birri wa taqwa wala ta'awunu alal ismi wal udwan taimakekeniya tsakaninmu koyaushe mu lura da bukata 'yan uwanmu haka musulmi suke musulmin kwarai shi annabi na cewa la yamin ahadukum hatta yuhibba li akhihi ga wata ruwa min alkhairi mutum imanin shi bai cika sai ya so ga ɗan uwansa abin da ya kaso na alkhairi ga kansa haka wadda kaka so iyalinka su zama cikin yalwa to ka yi ƙoƙari ka kyautata ma musamman maƙwabta mabukata da waɗanda suke cikin bukata kai ko in ka sai allah ya yalwata maka shi allah ta barka ta alkawali wa ma sha'in, min shay'in wa huwa yukhlifuhu wa khairur raziqin duk abin da kun ce na alkhairi Allah zai mai shi ne mafi alkhairi arzita ma'ana mai maka in kai abu guda karanci goma Allah zai lunka ma zuwa lunki wa lunki a da'afin kasira haka ma manzo rahama na cewa ga hadisi kudusi Allah na cewa yamna adam an fi fi alai ya kai ɗan adam shi in ce gare ka daga wannan yalwatawa ga yan uwa musulmi na wannan zaka da Allah tabaraka ya faranta ta ta harshen manzonsa yana nuna muhimmanci ciyawa muhimmancin ba da abu musamman harka abinci manzora ma na cewa wai da amur jaye cikin ayyuka manya shi da mabukaci mayawaci mai kokari ƙoƙari mu yalwata mai ɗauki abin nan kuma da gaske mu bayar sai Allah shi ba mu wannan kuma cikin abubuwa yana nuna wani abu da ake so ga musulmi ya damu da damuwar ɗan'uwansa. ya damu da damuwar ɗan uwansa musamman waga rayuwa da allah alakanta ta da ba a sai an samu abinci wani da yawa zai tashi yau da kullum irin yanayi da an ka shiga abubuwa sun yi tsada kuma abubuwa sun yi karanci ga hannun mutane to wannan duka wata gara basa ce da dama ga wanda allah ya yamma tofiki allah ya muna ga shi ya yi ƙoƙarin yawaita alkhairi ko da ya yi misali ya ba da zakatul fidir in ya lura tunda abu yana da yawa ya yi wani abu na alheri na sarka daban to kuma insha Allahu Allah yana mayamma da wanda kyautata da alkhairi daga yan uwa mu lura da harkar wannan zakatul fidir mu kokarin ba da ita ko da na ambata Abdullahi Umar idan masu an zaka suka zo kwana ɗaya ko biyu kayan sallah yana ba da zakatu sa ga su hukumomi tun da babu waɗannan to kai ƙoƙari in dawa ce ko abin nan ko masara za ka hitas to kai ƙoƙari ka baya kwana ɗaya ko biyu ga waɗanda za ka ba don su samu su iya gyara wannan an sallah su ma su hito cikin murna wannan ya nuna abinci shi yahi amma irin tufafi da wasu abubuwa na alkhairi in kana da hali duk sai kai musamman ga makwabta da marayu wani marayu ko makwabta wanda bai iya ma ya'ya ne dinki don mutum da ka iya yanzu kaɗan ne duk da yake muna cikin alkhairi har yanzu za ka yi mamaki irin alkhairin da muke ƙasar da muna magana da wani tela jiya ko shekaru ya ce yanzu ba su an ɗinki saboda ɗinkin ya musu yawa duk da wanga abu tunda sai an kai an yi aiki to yanzu zuwa kai su masu aiki aiki ya musu yawa ku diba jama'a isa ko shi daga kira musa godiya ga Allah yin zakka da iri nau'i ne na godiya don Allah ya ce wanda tukminan idda wanda tukabirla alama hadakun wala alakun ka gani don haka ku cika idda gode ga wannan na alkhairi ku yi godiya ashe ka kaji makasudi lamu aliliya ce don ku cika idda wata ko 28 ko 30 ku yi kabbara shi ana son kabbarori musamman ga ita sallar fidir da sahi, ka da kabbarori zuwa idi amma ba a dawa da kabbarori ga ita wannan abin nan sallah ta fidir ko karamar sallah da hausa aka cewa babbar sallah ce aka ta da kabaru har kwana biyu ko uku ana kabarori amma wagga lokacin da za ka tafiya idi to allahu akbar allahu akbar allahu akbar ka yayi ko allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallah bukuratan wa asila ai ta wannan kabarori wanda za a ta yi idi shi wannan sallar idi tana tare da wannan bambanci ga sallar idi ita cikin abin da aka so hadisi ya tabbata manzo rama na haka nan kafin ka tahi fakon idi an ga wata to ana so ka ci wani abu ana son ma ko bino ne ko wani abinci saboda ya ƙara bayyana aikaci cewa ba ran azumi ba ne ana son a ta yi da wannan sannan wadda ka sani ana son ka bi hanya ka dawo wata hanya kuma in tana yiwuwa ta hiya ƙasa ya yi sai in akwai idi na nesa ka hau abin hawa wanda ta ƙasa ɗin zai to wannan ya zamanto kuma yan akwai hali ana son ka masu kyawu in sabbi ne ko ko ka wanke ka goge ka gyara ga abin da allah hore maka ka sanya turare ka sa kayan ƙamshi saboda ranar murna ce idi ne cikin iduka na musulunci wanda aka nuna godiya ga allah a kan allah cikin ludubinsa an yi wata guda ana bauta mai ba a ci abinci da rana to yanzu kuma ya ba da dama a ci to duk waɗannan abubuwa a kula da su duk abubuwa na ibada da yawata kaga yanzu kawai abin shi na sadaka lokacin da manzo ya zo ga sallar idi sai ya ce tare da bilal da hadisi na cikin bukhari muslim gehen mata yan masu wa'azi cikin abin da ka ce akwai sadaka na ga mafi yawan kwa wuta sai bilal ya ɗauki mahin ya buɗe mata na jeho a kayayyakin gwalagwalansu yan kunne da amingamin duwa da sauransu suna waɗannan abu don allah kaga ashe sadaka tana unguji miyagun abubuwa in allah ta mai kana sadaka duk wani shari kullum shari mai shari allah zai kiyaye ka shi yasa sadaka babba abu ce sannan kuma ran tashin kiyama za a yi ma innuwa da sadakarka lokacin da babu ta innuwa rana ta zo akan kawunan mutane haka tana unguje miyagun abubuwa sadaka to kaga aiwar ga sadaka zaka tafi sadaka ce zaka ce sadaka kuma wadda ya kamata mu lura to wannan idi an ka dawo shikenan sai a ci gaba da yin murna ga juna saboda wani alkhairi ne ta hani'a Allah ya karɓa mana an karɓo daga magabata sai Allah ya taƙabbal minna Allah ya taƙabbal minna to wannan duka ya kamata mu unhani da waɗannan alkhairai kuma abinda muka yi Allah ya karɓa mana ƙasashen mizani Allah muna tawassuli da wannan ibada da abin da muke ciki Allah ka kawo mana sauki a ƙasar nan halin da muke ciki na rashin tsaro da damuwa a kan sha'anin tsaro Allah ka kawo mana tsaro ka kawo mana zaman lafiya ka yaye mana musibobi na kashe-kashe da kame-kame da sauran tashin hankali Allah ka dawo mana da aminci ka ƙara mana alkhairai ka ƙarfa musulunci da musulmai Allah ka sa musulunci ga zukatanmu ka ɗebe muna ƙabilanci da hasadodi da wasu abubuwa waɗanda suka saba allah karɓa muna allah ta kabar minna jami'an kullu amin antum bi khair